yanzu nan sojojin najeriya suka yi wata gagarumar nasara na kashe wannan shahararren ɗan ta'addan da ya garkuwa da marigayi mai martaba sarkin gobir wanda har ta kai ta kawo daga bisani bayan gana mai bakar azaba da suka yi suka kashe shi wanda shi wannan dan ta'addan ya yi kirari a kwanan nan wanda shekaran jiya ya saki wani bidiyo wanda yake ya wade a social media wanda ya nade ya wade dukkanin wani bangare wanda ake bukata wajen ganin cewa ya yaɗu. wanda wannan bidiyo da ya nada ya tabbatar da cewa wannan bidiyo lalle babu shakka shi shugaba ne kuma na 'yan ta'adda wanda har yake nunawa da cewa bello teji ma yaransa ne a karkashin sa yake wanda sai yau dan nan wayewar garin yau sai aka waye gari da mutuwar shi kan har ran ɗan ta'addan bello sumbubu bayan wani rahoto da sojawan najeriya suka samu a dangane da wani rangadi da zai fito wanda suka kai mai hari har suka illata yaransa da dama wanda kuma suka kashe yaransa kimanin guda sittin da wani abu tare da kwace mashina da dama a dangane da wannan lamari da ya faru sai dai kuma duk da wannan din abun da yake duk da wannan abubuwan da suke faruwa yanzu haka mun je wani shahararre a ƙasar Nijar kuma malami ya kalubalanci ƙasar Najeriya haɗe da tona asirin gwamnatin ƙasar Najeriya da cewa da ta'addancin da ake yi akwai sa hannun shugabannin Najeriya haka zalika akwai sa hannun ƙaramin ministan tsaro Bello Matawalle. To kafin dai mu je cikin labarin da jin cikakkun rahotannin ku fara biyo mu da subscribers haɗu da danna mana ƙararrawar sanarwa. jakadiyar arewa tv wanne kan kara mana karfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran masu sauraron mu yau da kullum yau yau ne dai aka yi nasarar kashe shahararren dan ta'adda wato dai halilu sumbubu wanda ya daɗe yana addabar yankuna da dama a cikin yankin sokoto wanda har ta kai ta kawo ga ya kashe mai martaba sarkin gobir wanda kuma ya wallafa wani bidiyo jiyan nan a social media wanda bidiyon sai jiya ya fara trending wanda tun shekaran jiya ya wallafa bidiyon wanda yake kirari da cewa shine mai gidan 'yan ta'adda wa'ana dai shine uban gidansu bello turji haka zalika yana mai nuna al'umma cewa babu yadda za a yi da shi gwamnatin najeriya ya fi karfinta ya kalubalanci sojawa kwarai da gaske a cikin bidiyon nasa tare da bayyana irin kisan da yi wa sarkin gobe da cewa kuma bai yi nadama ba yanzu haka ma yana kan operation dukkanin wanda ta faɗawa, to fa babu shakka shine kaddara lalle babu shakka a daidai wannan lokaci da wannan a shahararren ɗan ta'adda yake bayyana wannan magana ne kuma sai aka samu aka waye gari da wani sabon lamari a yau wanda sojawan najeriya suka kashe shi wanda kuma suka kashe yaransa da dama a dangane da sumaman da suka kai wa 'yan ta'addan wanda suka yi a shirin kota kwana kuma suka yi kwantan bauna suka yi taho mu gama da shi kansa a halilu sumbobin sai dai kuma har yanzu bidiyon yadda suka kashe dan ta'addan bai bayyana ba sai dai bidiyon da suke yin murna ya bayyana na sojawan wanda suka tabbatar da cewa sun ga bayansa haka zalika da duk wasu 'yan ta'adda wannan kalubale ne a gare su kaga kenan yana da kyau tun da dai bello yaronsa yaransa ne a yadda ya bayyana bello ya sha jinin jikinsa domin kuwa tana nan zuwa wajensa. sa babu shakka waɗansu mutanen suna ƙaryata hakan duba da cewar ai an saba masu irin wannan ƙaryace-ƙaryacen a ƙasa Najeriya na cewar an kashe wani an kashe wani a matsayinsa na shugaban 'yan ta'adda ko kuma dai an kashe wani shahararren ɗan ta'adda su dai kuma fa a wannan lokaci gaskiya ne duba da sojawan ne suka bayyana hakan da bakin su inda kuma a tare da shi kansa Halilu Sumbubun akwai manya-manya waɗanda suke su kansu 'yan garkuwa da mutane ne wanda kuma sunan ya yi ƙaurin suna wanda su kansu ake ganin cewa su ma har da su a abin ya fadawa kuma aka samu tabbaci a yanzu dai za mu ci gaba da tarawa kuma za mu ci gaba da rakawa domin ganin cewa an bayyana mana gawar wannan mamaci haɗe da irin nasarar da aka yi wajen yaƙarsu har aka ga bayansu Lalle babu shakka sojawan Najeriya idan hakan ya tabbata sun yi babban kokari sai dai kuma labarin a yanzu ya ko ina don haka za mu iya kiran labarin da cewa na gaskiya ne duba da yanayin yanda sojawan Najeriya dama sun ɗau alwashin wajen ganin cewa sai sun hallaka dukkanin wani ɗan ta'adda da ya addabi ƙasa Najeriya duba da irin abubuwan da 'yan ta'addan suke aikatawa to dama kuma za mu iya cewa harin su akan Halilu Sumbobin ne wanda a yanzu kuma suka aiwatar tun da dai har shi ne nan mutumin da ya kushe ba sai sarkin gobe wanda kisan nan babu wanda bai taɓa ba ya taɓa mutane da dama a kasar najeriya ya taba wa mutane zukata a dangane da yadda suka yi kisan gindan ba tare da jin tausayinsa ba suka azabtar da shi suka ba shi wahala kwarai da gaske sannan kuma suka kashe shi wanda su ma a yanzu haka wannan hukunci ya zo ya kuma tabbata a gare su akan hakan muke ganin cewa lallai sojawan najeriya suna kan kokarin su sai dai kuma a daidai wannan lokaci mun ci karo da wani bidiyo na shahararren malami kuma ɗan gwagwarmaya a ƙasar Nijar wanda yake bayyana irin alshinin da ƙasar Najeriya take ciki bangaren yanayin yadda talakawan Najeriya suka gaji da gwamnatin demokaradiyya wanda ya bayyana hakan ya ce hakika dukkanin al'ummar ƙasa Najeriya sun gaji da irin mulkin kama karyar da ake masu a cikin ƙasar ta Najeriya wanda a yanzu haka ake tabbatar da cewa dukkanin wani ci baya da aka samu bangaren gwamnatin demokaradiyya ne wanda ya bayyana cewa idan gwamnatin Najeriya ta ɗauki kimanin makudan kuɗi kimanin miliyoyi ta bawa mutane jari ta ba mutum dubu jari to falalle sai ta kwace jarin mutane sama da a dubu ɗari wanda ya tabbatar da cewa idan dai har suka yi abin alkhairi guda ɗaya sai tun yi nishari sama da shi kamar so ɗari wanda ya tabbatar da cewa ƙasa najeriya tana da buƙatar taimako wajen ganin cewa su ma sojawa sun karɓe ta wannan shine abin da zai tabbatar da zaman lafiya da kuma lumana amma in dai ba haka ba fa za a ci gaba da yin abin da da ake yi domin kuwa duk ta'addancin ma da ake a yanzu a ƙasa Najeriya shugabannin Najeriya ne suka jawo ba kuwa ba kuma riba su akan cewa a yi ta'addancin ba komai ba ne sai tattalin arzikin da suke hangen arewacin ƙasa Najeriya yana da shi wanda idan aka hangi kudanci za a ga wannan taɓarɓarewar tsaron ba ta shafe su ba kamar yadda ta shafi arewacin Najeriya za a ga duk irin ta'addancin da ake haɗe da kuma bayyana yadda ake ta'addancin babu shi a sauran jihohi na Najeriya na kudancin Najeriya sai dai arewacin Najeriya ne aka fi fama da hakan. akan hakan dai ake ganin cewa lalle babu shakka a daidai wannan lokaci ƙasa najeriya tana buƙatar ɗauki wanda malamin ya ce dukkanin wani ta'addancin fa da ake lalle ana sani idan aka ɗauko irin mutuwar da sarkin gobe ya yi wanda kuma 'yan ta'addan suka bayyana cewa su da kansu suka kashe shi wanda kuma suka bayyana bidiyon da irin trending ɗin da bidiyon ya ya ce abin kai da allah wadai a daidai lokacin da aka ɗauke sarkin gobe ɗin a daidai inda aka ɗauke shi ba shi da tazara da shalkwatar sojoji wanda ya ce kimanin sojoji sojoji dubu ɗari nawa ne a cikin wajen wanda kuma kimanin motoci na yaƙi dubu nawa ne a wajen amma ba ya amfani da su wajen ganin cewa an daƙilar da 'yan ta'addan ba 'yan ta'addan duka duka so nawa ne wanda kuma ya kara da cewa a daidai lokacin da aka yi wannan abu an murƙushe zanga-zanga bayan hakan ne kuma sai aka fito da kisan mai martaba sarkin gobir dukkanin wayannan abubuwan da ake yi ana sani haka zalika akwai masaniyar gwamnati wanda ya bayyana cewa tinubu budi shine wanda yake wanda yake shirya wannan tsaya da tuggu da makirci a matsayinsa na shugaban ƙasa domin ya samu ya samu nasarar kame zuciyoyin mutane ta ɓangaren jefa masu yunwa wanda idan ya ɗau abu ya ba su komai ƙanƙantarsa za su karɓa kuma su yi marhabin su kuma yi lale da shi kuma su gode mai wannan shine abin da yake da buri da kuma riba wanda ya tabbatar da cewa idan ya kwashe tattalin arzikin da yake cikin arewacin Najeriya zai iya cika aljihunansa kuma ya samu cikar burinsa. Lalle wannan tonon silili na malami mutane da dama sun ji daɗin hakan do? duba da cewar gwamnatin duk abin da yake zarginta da shi ba ta da bakin da za ta kare kanta su dai kuma waɗansu mutanen suna cewa ai wannan gwamnati ta zama tattaka kowa ya taka shi sa ma kowa yake iya faɗan abin da yake ya ga dama a kai sai dai fa a yanzu masu kalubalantar wanda ya kalubalanci gwamnati ba su da yawa a da ne dai idan ka kalubalanci gwamnati zaka ji ana an ma ca an ce shugabanni ne su me yasa zaka kalubalance su amma a yanzu ba wani mai hani da kalubalanci gwamnatin saboda an san halin da ake ciki na tsanani da kuma kunci a cikin cikin ƙasar ta najeriya fatan ma ma'anan wajen allah ya kawo mana ɗauki ko da sa hannun shugabanni ko ma babu Allah Ubangiji ya share mana hawayenmu. Amma sauran mu ne da kullum dai duka duka wannan kenan shi sune rahotannin da muke dauke da su a yau a dangane da ƙasa Najeriya da irin halin da ta tsinci kanta kuma irin halin ta'addanci da ake ciki kullum na zulumi da fargaba sai ku ci gaba da biyo mu da comment da liking. Jakadiyar Arewa TV wannan kan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kawo ku labaran.